muna roƙon duk al'ummar najeriya musamman mutanenmu na arewa su yi ƙoƙari su je su anshi wannan kati kamin karshen wannan wata to ka ambaci jihar borno kenan su ba za su yi zaɓe ba eto eh to muna kokari kawo yanzu mu tabbatar da ba ma jihar borno ba kawai duk jihohin nan inda akwai wanda suka gudun hijira suna masu gunoni an tabbatar da sun kada kuri'ansu bisa ga doka kamin wannan hutu da aka gama ita hukumar zaɓe ta kafa kwamiti na musamman wanda zai duba yadda za a yi a tabbatar da cewar e, duk wani wanda muka mishi rajista a 2011 da kuma wannan shekara a shekaran da ya wuce kenan 2014 ya kada kuri'a to wannan kwamiti zai ba da wannan rubutu yau dinnan da muke magana domin an ba su wa'adin eh, sati guda to kamun wannan kwamiti din da aka kafa eh, na gaggawa eh, ita kuma zaɓe ta gayyaci kwararru da masana a kan irin wannan lamari na wato masu gudun hijira a lokacin zaɓe an yi gangami an gana da su sun ba da shawarwari iri-iri to wannan kwamiti zai tantance wayannan shawarwari ne bisa ga namu yanayin domin wayannan kwararru sun zo daga kasashe daban-daban to kuma yanayin kasashensu ya bambanta da namu to wannan kwamiti uh, makasudin uh, eh, kafashi bayan eh, abinda aka ce su yi shine su tabbatar da cewar an yi shi yanda ya zo daidai da yanayin mu kuma duk kowa ya samu zarafi ya kada kuri'a shi to idan har kun kammala wannan shirye-shirye muna samun korafe-korafe daga jihar Neja misali karamar hukumar Suleja cewa sun samu rahoton katunansu na dindindin sun kone yanzu kuma ana sake sabunta rajista ne baki daya kuma na'ura mai aiki da kwakwalwa da aka kai musu baya yin rajistar mutum fiye da hamsin a rana eto eh um, a tun ma 2011 hakikanin gaskiya akwai na'uranmu wanda ma suka lalace sa'an nan kuma akwai waɗanda su ma katunansu suka suka bata ko ta wajen ambaliya ko gobara da sauransu to mu yi amfani da rajista da muka yi a yayin da muke rarrabar da katunan nan mun ba mutane zarafi su sake zuwa su yi rajista kuma kamar yadda na yi bayani mun sami eh, akalla wanda muka musu rajista wajen miliyan goma kuma za mu kokari mu tabbatar sun samu katunan su kamun karshen wannan wata